shi dai taron sulhun da sasantawan wanda mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar ya jagoranta ya samu halacin shugabannin kananan hukumomin da ake samun rikicin da sarakunan gargajiya baya kuma ga shugabannin bangaren Tibijikun da kuma Fulani da ma Hausawa a jawabin bayan taron da aka fitar wanda ke dauke da amincewar shugabannin kungiyar Miyetti Allah da Jikun da kuma Tibi shugabannin bangarorin duk sun amince da a mayar da wuka cikin kube don samun zaman lafiya to ko shi ma mai shugabannin yankin kudancin jihar za su ce game da abubuwan da ke faruwa honorable isha daniel gani shi ke wakiltar mazaba ukaritu a majalisar dokokin jihar wanda ma ke kan gaba wajen ganin an sasanta a kamar yadda muka faɗa ka san dai yanzu mu stakeholders na ukari mun an setting committee da mu tantance ya ne za mu fito ma al'amari yanda na suggesting ce ya kamata in ma fulanin mu na nan su zo a zauna a san meye ne dalili meye ne yasa aka kira wayannan mutane suka zo suke a take mutanen mu a kauyuka in kuma ba fulanin mu na nan bane in ma insurgency ne damuwan su su iya bayyana mana ga problem din su sai mu san yadda zamu handle din shi sai aka je idan an samu mutum ba haushe ko fulani a cikin gari a je a haushi da duka a bubbuge shi sanadiyar wannan ne kaga ya kawo fadace fadacen da ya kai ga ya dauki rau eh, eh, eh, yaya da kwanan nan shi dai mukaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar ya fi bukaci shugaban yankin nema da su yi katun tana zo game da abubuwan da ke faruwa yau mun zauna an kafa kwamiti na zaman lafiya wannan zaman lafiya mun kira fulani an zauna da su da tibi yau da tibi da fulani sun tabbatar mana ba za su yi fada ba to amma yau in aka ce ana ci gaba da fitina ita kanta gwamnati ba inda za ta zo ta taimaka maka har ka samu rayuwa mai kyau to ina fata wannan abu da yake faruwa zai zama abu na ƙarshe a gaskiya gwamnati ba su daɗi ba ba ma gwamnatin jiha ba har gwamnatin tarayya ba wanda ya ji daɗin abin da ke faruwa a nan. Ganin da yadda rikicin ke ɗaukan wani sabon salo ne ya sa majalisar dokokin jihar Taraba yin kira na ƙara yawan jami'an tsaro a yankin yayin da ma wasu 'yan majalisar ke fazargin cewa da hannun wasu 'yan siyasa da ke neman fakewa da guzuma don harbin karsana. Honorable Ibrahim Adamu Imam shine shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar taraba Definitely za a danganta wani al'amari da siyasa because in ka duba ita a sauran Taraba tana ɗaya daga cikin zone inda yanzu su suke neman mulki a taraba sun ce su in fact akwai interview da na gani a jarida na karanta wani ya ce ko sama za ta hau da kasa sai dai mulki ya koma sauran taraba to mulki kuma na allah ne allah shi yake bada mulki ya kamata mutane sauran taraba su san cewa mulki allah ne yake bayarwa sannan kuma babu wanda zai fosi na wani ya samu mulki in ba Allah ne yake bayarwa su don haka su mai da al'amarin su ga Allah sai Allah ya musu abun da ya dace a dai wannan talatar ne ake sa mukaddashin gwamnan jihar da sarakuna da sauran masu fada a ji za su gudanar da wani taro a Ukari inda ake sa ran rattaba hannu a jadawalin samun zaman lafiya da za a sha ta Ibrahim Abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya